daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar burkina faso da kuma chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da dari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi, yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na biyu a yammacin yau laraba da ni sunusunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka. Bayan sauraron cikakkun labarun duniya za mu shiga taskan shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusunti da farko muhimman kanansu. Jagoran juyin Johal Musulunci ya jaddada cewa ba za su yi tunanin cewa tattaunawar Iran da Amurka za ta haifar da kyakkyawan sakamako ba. sakataren harkokin wajen amurka ya bayyana cewa gwamnati rukun kwanar siriya na iya rugujewa cikin 'yan makonni babban mafti na kasar oman ya bayyana cewa matakin taron kungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya fi ƙanƙara sanyi da rashin muhimmanci yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin halin musulunci ya jaddada cewa ba su tunanin cewa tattaunawar iran da amurka za ta haifar da kyakkyawan sakamako jagoran juyin juhal musulunci ayatollah said ali khamenei ya bayyana cewa iran ba ta jiran izinin kowa wajen inganta sinadarin uranium kuma jamhuriyar musulunci ta iran tana da manufofinta jagoran ya ce ba za su yarda cewa tattaunawar za ta kai ga cimma nasara ba a jiya talata ne aka gudanar da biki a husainiyar imam khomeini yadda allah ya tabbata a gare shi na tunawa da shahadar marigayi shugaban ƙasa ayatullah ibrahim ra'isi da mukarrabansa bikin ya samu halartar jagoran juyin halin musulunci da shugabannin ɓangarori uku na gwamnati da manyan jami'ai da taron iyalan shahidai da kuma ɓangarori daban-daban na al'umma jagoran juyin halin musulunci ya bayyana a wajen wannan biki cewa shahidi ra'isi bai ɗauki kansa a matsayin wanda ya fi mutane ba. ya ɗauki kansa a matsayin ɗaya daga cikin jama'a kamar sauran jama'ar har ma ya kasance ƙarami fiye da sauran mutane mai ba da shawara ga jagoran jin halin musulunci ya bayyana cewa kalamai masu karo da juna na trump da mataimakinsa sun zubar da ƙwarin gwiwa ga gwamnatin amurka mai baiwa jagoran jin halin musulunci shawara ya bayyana cewa saɓani da ake ci gaba da yi a cikin maganganu da ayyukan trump da takwaransa na haifar da rashin amincewa da gaskiyar gwamnatin amurka ali akbar vilayati mashawarcin jagoran juyin musulunci na iran ya yi tsokaci a cikin wani saƙo da ya wallafa a dandalin x kan kalamai masu karo da juna da jami'an amurka suke yi mai bawa jagoran juyin musulunci shawara ya ce ci gaba da cin karo da juna a cikin maganganu da ayyukan Trump da makarrabansa ya haifar da rashin amincewa da gaskata gwamnatin Amurka. Wilayati ya ƙara da cewa wannan batu ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin diflomasiyya a duniya kuma yana nuni da halin da ake ciki a cikin gwamnatin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka ya bayyana cewa gwamnati riƙon ƙwaryar Siriya na iya rugujewa cikin 'yan makonni sakataren harkokin wajen amurka michael rubio ya bayyana cewa gwamnatin riƙon ƙwarya a siriya na iya rugujewa cikin 'yan makonni lamarin da zai sa kasar ta fada cikin yakin basasa matukar amurka ba ta ba da haɗin kai ba a yayin zama majalisar dattijan amurka sakataren harkokin wajen amurka rubio ya yi furci da cewa idan amurka ta yi aiki da gwamnatin siriya yana iya yiwuwa gwamnatin ta samu nasara ko kuma gwamnatin ta kasa samun nasara idan amurka ba ta yi aiki da ita ba kuma tabbas ba za ta taɓa samun nasara ba ya ƙara da cewa a hasashen amurka idan aka yi la'akari da ƙalubalen da ake fuskanta gwamnati riƙon ƙwaryar siriya watakila a 'yan kwanaki ko a 'yan makonni ba watanni ba da yiwuwar durƙushewarta kuma da kuma bullar yakin basasa wanda gaba ɗaya zai haifar da wargajewar ƙasar. Masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Babban mufti na ƙasar Oman ya bayyana cewa matakin taron ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya fi ƙanƙara sanyi da rashin muhimmanci babban mufti na masarautar oman sheikh ahmad bin hamad alhalili ya jaddada yabansa ga fitaccen matsayi na ƙasar yemen da kuma matsin lamba da dakarun ƙasar yemen suke yi na kai kayan agaji a zirin gaza a gefe guda kuma ya nuna rashin jin daɗinsa da raunin ƙudurin taron majalisa ƙasashen larabawa kan matakan matsin lamba dangane da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da take aiwatar da kashe-kashen gilla kan al'ummar falastinu a wani rubutu da ya yi a dandalin x alhalili ya bayyana godiyansa ga ga jaruman ƙasar yemen da kuma ƙasashen da suka bayar da gudumawa wajen matsin lamba don sauƙaƙa shigar da kayan agaji gaza yana mai cewa ya gode wa allah da shigar da wasu agaji da aka yi a gaza yana mai jaddada buƙatar ci gaba da ɗaukan matakan matsin lamba na ƙasa da ƙasa wajen buɗe mashigar agaji gaba ɗaya sojojin sudan sun karɓa iko da sansanin dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙarshe a birnin khartoum fadar mulkin ƙasar sojojin sudan sun ci gaba da ba da dama a sun ci gaba da dama a jihohin kordofan da darfur inda suka bar birnin nahot da ke yammacin kordofan wanda sojojin suka killace birnin ta kowane ɓangare sojojin sudan sun samu nasarar karɓe ikon yankin a turun mai mahimmanci a arewacin darfur tare da buɗe hanyar shiga sauran gwaruruwan darfur gaba ɗaya bayan ƙazamin faɗa tsakanin sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na rapid support forces a yaƙin da a yaƙi a yankin al-saliha da ke kudancin ondurman wanda ya ɗauki tsawon sama da wata guda ana gwabzawa sojojin sun samu nasarar mame yankin gaba ɗaya sai dai wasu ƙananan yankuna da sojojin ke haɗawa a cewar kakakin rundunar sojin sudan rundunar kungiyar rapid support forces ta dakarun kai daukin gaggawa ta mayar da martani ta hanyar kai hari a wani ma'ajiyar makamai a tsakiyar undurman tare da wani jirgin sama maras matuƙi ciki ƙarshen labarun duniyan kenan. To da bayan da aka gama shan labarun duniya yanzu kuma za mu shiga taskar shirye-shiryenmu na yau da kullum inda za mu fara da shirin ko kun san sannan shirin mu koyi harshen farisanci sannan shirin don masu saurare sannan shirin don matasa sannan shirin afirka a yau sannan mu saurari kiɗe-kiɗen iraniyawa da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Laraba 31 ga watan Urdubihisht shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da 23 ga watan Zulqida shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 21 ga watan mayan shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kusan cewa shekaru 104 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayu shekara 1921 rajiya, aka haifi andriy sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar rasha sannan bayan kammala karatunsa na sharar fage wanda ya haɗa da firamare da sakandare ya shiga jami'ar moscow babban birnin tarayyar soviet na lokacin sannan ya yi karatunsa a ɓangaren kimiyyar lissafi sannan ya kammala karatu a shekarar 1941 miladiya daga nan andrea ya shiga bincike a cikin ilimin kimiyyar lissafi wato physics a cikin binciken nashi ne da sauran abokan aikinsa suka sami nasarar gano makamin ƙare dangi wanda ake kira hydrogen bomb barnan da yake yi yana daidai ko kuma fiye da makamin nukiliya. bayan wannan nasarar ce dai sai andrea ya rubuta wani littafi mai suna ci gaban ilimi da rayuwa tare a cikin sulhu da 'yancin tunani a shekarar 1968 miladiya wannan littafin ya fusata mahukuntan tarayyar soviet na lokacin don daga sunan littafin za a fahimci cewa sakharov mutum ne mai son zaman lafiya da sulhu har ila yau da 'yancin tunani wanda wannan ba shi ne tunanin jam'iyyar kwaminisanci masu iko da tarayyar soviet a lokacin ba don haka a shekaru biyar bayan rubuta wannan littafin ne sai mahukuntan ƙasar ta tarayyar soviet suka kama sakharov suka yi masa ɗaurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow sakharov ya ci gaba da zaman ɗaurin talala har zuwa shekarar 1986 aka sake shi har ila shekarar 1975 wato a lokacin da ake masa ɗaurin talala an ba shi kyautar nobel ta zaman lafiya sannan a shekarar 1989 miladiya wato shekaru biyu kafin wargajewar tarayyar soviet aka zaɓi andriy sakharov a matsayin ɗan majalisar dokokin kwaminisanci mai iko da ƙasar tarayyar soviet a lokacin sai dai sakharov ya rasu a cikin watan disamba na wancan shekaran yana ɗan shekara 68 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan mayan shekarar 1991 miladiya aka kashe firaministan kasar india rajiv gandhi rajiv dai dan tsohon firaministan kasar india ce wato indira gandhi an haife shi a birnin mumbai na kasar india a ranar 30 ga watan agustan shekarar 1944 miladiya kuma ya tashi a gidan kakansa jawahir nehru firaministan kasar india na farko bayan samun 'yancin kasar da kasar ingila a shekarar 1947 sannan ya yi karatun jami'a a jami'ar cambridge inda ya fita da digiri na matukin jirgin sama da ya dawo gida india kuma ya fara aikin tukin jirgin sama a kasar ta india sannan a cikin wannan halin ne dai sai kaninsa wanda yake gani shine zai gaji mahaifiyarsu ya rasu daga nan sai rajiv gandhi ya shiga harkokin siyasa inda tun mahaifiyarsa tana da rai ya zama dan majalisar dokokin kasar india shekarar 1983 kuma aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar mai mulkin kasar sannan bayan an kashe mahaifiyarsa a shekarar 1984 ya gaje ta a matsayin firaministan kasar india da ƙarshe dai ya je taron siyasa na zaben shekara 1989 a wani wuri a ƙasar sannan wasu 'yan adawa suka ɗora masa bom wanda ya kashe shi a cikin fulawan da suka ɗora masa a wuyansa. da ƙarshe masu sauraro ko kusan cewa shekaru 27 da suka gabata a ranar irin ta wato 21 ga watan mayan shekara 1998 miladiya masu zanga-zanga a ƙasar indonesia sun tilastawa shugaban ƙasar muhammad Suharto sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar bayan shekaru 33 da ya share yana mulki Suharto dai ya hau kan kujerar shugabancin ƙasar indonesia ne a shekarar 1965 miladiya bayan wani juyin mulkin da ya jagoranta wanda ya kifar da gwamnatin ahmad sokarno wanda ya jagoranci samarwa kasar indonesiya yancin kai daga hannun turawa 'yan mulkin mallaka kuma zaɓaɓɓen shugaban ƙasa a lokacin mulkin suharto dai ya takaita 'yancin magana a ƙasar indonesiya ta yadda ba wanda ya isa ya faɗi wani abu da ya shafi gwamnatinsa ko kuma ga wani jami'in gwamnatinsa sai dai duk da haka kasar indonesiya ta sami ci gaban a zo a gani a fagage da dama tsakanin shekaru 1980 zuwa shekaru 1990 miladiya amma matsalolin tattalin arziki da suka faru a shekarar 1997 a duniya sun yi zafi har sai da suka tilasta wa mutanen kasar indonesiya musamman ɗaliban jami'o'i suka fara fita kan titunan kasar suna kuma buƙatar shugaban ƙasar harto ya sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar banda haka ana zargin danginsa da satar kudaden jama'a duk wa'annan sun haɗu sun tilasta su harto sauka daga kan kujerar shugabancin ƙasar indonesiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 23 da suka gabata a rana irin ta wato 21 ga watan mayan shekara ta 2002 miladiya babban tsarin majalisar ɗinkin duniya ya gudanar da taro karo na farko a duniya don girmama al'adu da harsuna da kuma samar da tattaunawa tsakanin wayewar kasashen duniya gaba ɗaya sai kuma a shekara ta 2005 aka mayarwa hukumar raya ilimi da al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco kula da wannan shirin da kuma gabatar da shirye-shirye wa'anda za su kai ga wannan manufar sai kuma a shekara ta 2010 majalisar ɗinkin duniya ta shelanta shekarar a matsayin shekarar raya al'adu da samar da soyayya a tsakanin dukkanin ƙabilu da al'adu na ƙasashen duniya sai dai kamar yadda muka sani turawa da ƙasashen yamma suna ɗaukar al'adu da wayewarsu da ci gabansu ne kawai ya wuce kowane irin ci gaba da wayewa a duniya ba wani su ba kamar yadda suke yayatawa a kafafen yada labaransu. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillah rahman rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da dalla yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da biyar. a cikin wannan shiri dai za a ji tattaunawa tsakanin muhammad da kuma abokinsa ramin dangane da ayyuka da kuma safara ta jiragen ruwa a ƙasar iran da kuma yadda jiragen ruwa kan ɗauki kayayyaki daga wasu yankuna zuwa wasu yankuna na ƙasar da kuma yadda su kan ɗauki matafiya a wasu lokuta ɗin zai a ji yadda wannan aiki ke gudana a cikin wannan tattaunawa to amma kafin nan sai mun fara da sauraron kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin baki daya kamar haka. thank you ای کاش اینا ما دی بندر لنگه گاب روا لنگه تو بیایی کی کزو جزیره کیش سبرین کیش ما خواهیم رفت مو زمت فی تو میدانی کی کسنی من میآیم نی زنزو من دوست دارم بیایم ina son in zo bakte kofi. isasshen lokaci. safareton tafiyar ku tul mi keshad za ta ɗauki lokaci chand roz kwanaki nawa hudud kimanin haft roz kwanaki bakwai ماشین موتا ما می رویم موزا متفی کشتی جرگروا ما سفر می کنیم مو من این تفیا مطمئنم این ها در چی؟ به شما خوش می گذرد زکجی جی در این جای من را هم خالی کنید کتنه دنی ممنون نگودی سفر تپیا من دوست دارم نی اینا سن اولین نپارکو تجربه مسنیا عالی میکاو سوسی شما میگذارید کو زاکو سکا همان ونن ما میبریم مو منا تپیا دا چه خوب دکاو بزرگ بابا بزرگی گرما شرکت کمپانی کشتیرانی Safarar jiragen ruwa والفجر Kamfanin والفجر کشتی مسافرتی jirgin ruwa na ɗaukar fasinja. Zibo. Mai kyau. Safare khareji. Tafiya zuwa ƙetare. Mitawan raft. za a فقط kawai کشور ƙasa هاشیه gefe خلیج فارس تکون پاشا کویت قصر کویت بحرین قصر بحرین امارات قصر ایر دولة العربوه دریای خزر کوگن کسپین روسیه قصر راشا می توان سفر کرد این تپیا متاسفانه اما کش حمل بار دوکر کای یکی آنها تردد می کنند su suna kai komo. To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai mu je ga tattaunawar da ta gudana tsakanin Muhammad da abokin Saramin a cikin harshen farasanci ای کاش با ما به بندر لنگه بیایی از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت میدانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد؟ حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم مطمئنم به شما خیلی خوش می گذرد. جای من را هم خالی کنید ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم. این اولین تجربه من است. بله، سفر با کشتی عالی است. ماشینتان را کجا میگذارید؟ ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش میبریم. پس با کشتی چه خوب. پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش می روید. بله، شرکت کشتیرانی والفجر. کشتی های مسافرتی زیبا و بزرگی دارد. با این کشتی ها به سفرهای خارجی هم می توان رفت؟ بله ولی فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات آیا از دریای خزر هم می توان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ نه متاسفانه فقط کشتی های حمله بار بین ایران و روسیه تردد می کنند sai a ƙara gyara zama domin aje da wani tana ta gudana tare da tarjama a cikin harshen hausa ای کاش با ما به بندر لنگه بیایی از آنجا به جزیره کیش خواهیم رفت اینا ما اچه زک بیومو زوا تش جراغی روا تا لنگه دگه چن کما زمجه زبرین کیش میدانی که خیلی دوست دارم بیایم اما وقت کافی ندارم سفرتان چند روز طول می کشد ka san cewa ina son in zo sosai amma ba ni da sashen lokaci kwanaki nawa ne tafiyar taku za ta ɗauka حدود هفت روز ما با ماشین به بندر لنگه می رویم و از آنجا با کشتی به جزیره کیش سفر می کنیم. kimanin kwanaki bakwai za mu tashar jiragen ruwa ta lange da mota daga nan kuma za mu tafi tsibirin kish مطمئنم به شما خیلی خوش میگذرد جای من را هم خالی کنید اینا در تبچن زاکو جی دادن تپر دنی ممنون من سفر با کشتی را خیلی دوست دارم این اولین تجربه من است نگودی نی اینا سن ین تپیا اجرگی رو سوسی wannan shine karan farko da zan samu masaniya kan hakan. Bale, safar ba کشتی است. ماشینتان را کجا میگذارید؟ ای تپیا از روا تنا دادی سوسی اینا زا کو اجی موتور کو ماشین را هم با همان کشتی به جزیره کیش میبریم ایتا ما موتور زا مو تپی ده ایتا از کن جرگی روا زوا سبیرین کیش چه خوب پس با کشتی بزرگی به جزیره کیش می روید دکاو کنن دبابن جرگی روا نه زا کو تپی سبیرین کیش بله شرکت کشتیرانی ولفجر کشتی های مسافرتی زیبا و بزرگی دارد ای کمپانی جرگی روا نا ولفجر یعنی در جرگی روا نروکر پاسنجا مسکیو دکرما با این کشتی ها به سفرهای خارجی هم می توان رفت زا این تپیا زوا کسا کتری اتری دوادنن جرگی روا بله ولی فقط به کشورهای حاشیه خلیج فارس مثل کویت، بحرین و امارات. ای اما قصشن گپن تکون پاشا کوی کمر قصشن کویت، بحرین، حتی دیر دول لارباوا. آیا از دریای خزر هم می توان با کشتی به روسیه سفر کرد؟ شنزا این تپیا د جرگی روا a تکون کسپین زوا کسر راشا؟ نه متاسفانه فقط کشتی های حمله بار بین ایران و روسیه تردد می کنند. جراجر روا نا دوکر کایانی کوی سکی کای کومو سکانن ایران دا قصر راشه. Adala to banda aka saurari wannan tattaunawa kamar dai da ta gudana kuma aka je tarjamata muhammad da abokinsa ramin sun ci gaba da tattaunawa dangane da yanayin safarar jiragen ruwa da ake gudanarwa a jamhuriyar musulunci ta iran musamman ma dangane da ɗaukar kayayyakin kasuwanci daga ƙasar ta iran zuwa wasu gaɓoɓi na ruwa da ke ƙasashen larabawa na tekun fasha idan allah ke mu a shiri na gaba za a je mu dauke da gaban wannan tattaunawa a cikin wani shirin to amma kafin wani lokaci a mutum dukkan wanda suka dafa wajen hada wannan shiri musamman malama kudusiyan da muhammad amin ibrahim kyawa da rikishin afefe ne abdullahi salihu tun muku hairi alheri a tarbe mu makon gaba. masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. To jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na ku masu saurare Hassan barka agadas ne ke yi muku lale marhaban a cikin shirin to kamar yadda muka riga muka labarta muku gwamnatin jihar Kano a tarayyar Najeriya ta dakatar da nuna wasu manyan fina-finai masu dogon zango 22 sakamakon zargin su da saba ka'idar hukumar ciki har da ta ce su kafin fitar da su To wannan shine maru'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum muryar haram murar musulunci suna na shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura. ƙiƙa modiyon da kuka ɗora mana na eh, dakatar da filafilai ha guda 22 a jihar Kano a Najeriya. To wani abu muna ga ya yi daidai domin shi dama hukuma eh, ba wanda ya bar kan shi hukuma ta kyale shi. Abin da muke kira dama ga hukuma da abin da ta gawa da zai kawo na ƙasa ga 'ya'yan yara masu tasowa ana gurɓata masa tarbiyya ko kuma su kansu manyan ba su bin daidai da ake nufi to haka kishi ya dace kuma ji wani abubuwa da ya kamata da yake ba na daidai bane to hukuma ta shiga daga ta ruwa ta tsaki domin an dakatar da shi kuma Allah bangi ya datar da mu Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka zauna da mu lafiya ka kawo mana kwanciyar hankali da tattalin arziki mai amfani na gode rediyo taron mu na musanci sunana shugaba Ilabi Kanti Shayi Garkin Daura muna tare da kowa san barka Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Na mai magana shine jigurin bako bunga da ke jihar Bauchin, Najeriya. A ra'ayina game da hukumar ta ce fina-finai ta jihar Kano dangane da mataki da ta ɗauka, wannan ba kawai wani sabon abu ba ne. Sabila da duka abin da ka sani dama akwai shugaba kuma akwai ka'ida kuma akwai doka. to abin da nake so yan uwana musulmai su abin da nake so yan uwana musulmai su fahimta anan shine mu dai duk abin da ya zama na mana yin sai to ya zama na a ce muna yin ne karkashin shari'a da kuma doka idan muka fito za mu nuna wani abu da al'umma za su gani dukkan duniya ma ta ga abin to yana da kyau mu ga wani irin abu ne ya dace mu nuna ma duniya wanda su fa'idantu kuma sannan ya zama na darasi ma wasu sannan kuma wasu su ilmanci da abin ba wai kawai a'a kuɗin muke so a ramu kawai shi kenan sai mu yi abu ne ga dama ba a'a duk abin da aka ce wannan akwai doka akwai kuma hukuma a ciki to yana da kyau kafin a yanke hukunci ya tsaya a yi bincike a gani shin menene problem a menene matsala abin to dan hukuma ta ce fina-finai ta jihar Kano ta ce ta dakatar da wa'annan fina-finai ni gaskiya ta wani bangaren ni a nan ra'ayin ni ban ga laifinsu ba domin su sun tsaya sun yi bincike ne ta gano illolin wasu abubuwan da yawan aka bar wannan fina-finan suka ci gaba to da iya samun barna a cikin al'umma ba na abu ba Assalamu alaikum rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama isa isaka daga nan babban birnin ya mai an koma gida birnin kantagar hanga ina gaida ka hassan barka gaskiya wannan hukuma da ta ɗauki wannan mataki ya yi kyau gaskiya suna ɓata tarbiyyar 'ya'yanmu ba su yin shi bisa addinin musulunci da ake yin shi da da ake filin faɗakarwa ne ake yi yanzu kan gaskiya ba faɗakarwa cikin shi Abin da suka gani ƙasashen turai shi na suke yi kwaskwarima ne suke bisa gare shi suna sa ma ɗiyanmu da ƙannanmu suna kallo bisa gare shi su dai ke ɓata tarbiyyar yara wannan masu fina-finai wannan wannan mataki da an ka ɗauka ya yayi kyau Allah ya saka maka gaba dai gaba dai rediyon tera rediyon musulunci. Assalamu alaikum sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a Kimba jihar Neja memba amure matasan Afirka reshen jihar Neja. Hakikanin gaskiya game da dakatar da wannan fina-finai kwara ashirin da biyu abin ya daidai muna fatan ubangiji Allah ya sa hakan shine mafi ala alkhairi kuma dama haka ake so da ita hukuma idan ta ga abin da bai dace ba ta ɗauki mataki a kai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashen Hausa na BOH barkanmu da haka gana da wuri da Bunyami a jamhuriyar. Eh, wannan mataki da gwamnatin jihar Kano ta ɗauka ko in ce hukumar ta tafi na ta jihar Kano ta ɗauka gaskiya wannan mataki ya yi tsauri ga su masu gudanar da wannan sana'ar ganin cewa wannan matakin ya zo musu kusan kama kamar bazata ne ya kamata a ce kamin a dakatar da su an ja su ko kuma an tura musu wasikan gargadi idan suka ƙi ji to lokacin ana da dama a ɗauki duk matakin da ya dace a kansu amma irin wannan mataki gaskiya ya yi tsauri a kansu ya kamata su hau teburin sulhu tsakanin su da masu gudanar da wasannin da kuma waɗanda suke shirya fina-fina muna fatan za a samu daidaito a tsakanin su a tashi lafiya sashen hausa na biyu lokacin Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan radiyon jamhuriyar musulunci da ke kasar Iran kuna tare da Malam Ibrahim Gadan Kaya dan wani daga nan jamhuriyar Nijar jihar Maradi komin irin takwar raka birnin kwankwaron take mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu saurari irin jihar Maradi. To lallai wannan soke yan banafanne da jihar Kano za ta yi abin bai zo mana da mamaki ba. Amma yanka duba cikin tsarin na yan banafanne akwai abubuwa masu kayatarwa da dama wanda mutum zai gani shi fahimta fuskansu abubuwa masu muhimmanci yanzu ku ba lokacin da an kai fina-finan na uwa mai ciki ne maɗanta an kai ɗan tisharar kenan ka gani nan wurin in mata na gani da maza masu ciki ne maɗa ka ga daga nan suna bari sun san abin ba na kwarai sun da sun gayyana cinuwa ke. kenan daɗin soke su ɗin da za a yi amma a duba a gani ko an da an ga ba sun abu mai kyau in ma za a za musu doka to wanda muka kala ganin makirci wanda ba na kwarai ba mutum zai ɗanɗana hushin hakuma amma masu na kwarai yana da ya kyale su tunda abubuwan akwai masu ƙayatarwa ciki akwai wanda an gani masu ban sha'ani daban da Najeriya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Radio Iran Jamhuriyar Musulunci. Sunana Muhammadu Ɗanbale Bali shugaba na fada mazajin daga Nyamai Nijar bugu da kari kakaki na masu kira da shuwari na rashin Nyamai. To lalle gwamnatin Najeriya ya yi kyau. Dama ka ce wajen gyarawa ne ake batawa kenan mu muna goyon baya ɗari bisa ɗari ta yi taka tsantsa akwai wa'ansu ma har yanzu gajeren zangon ma akwai wa'ansu har yanzu kenan a diba a gyara sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga nyamai niger Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu saurare mai magana Ɗahiro Habibu Sahura Manager State Mashegu Local Government. To wannan mataki da hukuma ta ɗauka to gaskiya hakika wannan mataki mu mun ji daɗin shi yayi daidai saboda a dama ita aikin hukuma in ta ga an yi abin da ba daidai ba ta ɗau mataki ba wai ta ga an yi badakala ba ko sabida wani cin hanci ko wani abu ta bari ake ta aikata ba ɓanna to wannan hukuma ma tana da anahin haƙi ita ma ke da haƙi saboda haka dole duniya dama su tashi tsaye in su haga abin da ya kamata su dafa baya in sun ga abin da bai kamata ba su yi gargadi ko kuma su dakata su yi hukunci a kai wannan shine aikin su kuma haka ake so kuma haka aka tsara su aka saboda haka wannan mataki yayi daidai Allah ubangiji ya sa haka ya zama alkhairi saboda haka Allah ubangiji ya sa haka ya zama alheri nagode da ayyura bisa hura mai ne jasta ya yi shigulo kalgan mai assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu Ta farko dai suna na sani da uwa laska za gurum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar to gaskiya mu wanga mataki na dakatar da wa'ansu eh, manya-manyan fina-finai eh, wanda ake gabatarwa a gidajen talabijin dukkan sati to gaskiya mu muna goyon bayan wanga matakin na gwamnati da ta dauka duba da cewar gaskiya wanga mutane suna lalata tarbiyyar 'ya'yanmu kuma duka hadda laifinmu duba da cewar Eh, dukkan eh, mako ko duk sati yaro har gaugawa yake in ka shi ma aiki eh, yana nan yana tsamai lokaci ya zo ya kalli wanga seri da ake haska ko kuma wanga fina-finai da ake haska to gaskiya mu muna goyon bayan wanga mataki na gwamnatin jihar kano ya kamata a ce a gane gaskiya gaskiya ce kuma karya karya ce domin aka bar wanga mutane suna ta wanga ayyukansu da suka ga dama to gaskiya mu kanmu muna cikin tsakiya mai wuya ba da cewar tarbiyyar yaranmu a tashi lahiya sani da a laska tsatsun burum a cikin jihar da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki ɗaya ɗin jamhuriyar Nijar dangance da wannan doka da gwamnan jihar Kano ya yi to ni dai bata birge ni ba kuma ba ta da ma wata rana gare ni kuma shi ma gare shi gwamnatin da ya yi ta ba ta da wani amfani sare-sare ne ya eh, soke junan su ne 'yan fina-finai suke yi ai wannan to diba da 'yan fina-finai da masu kwacen waya da masu dira gida su amshi mawaya su sassare ka wane ne wanda ya kamata kai gwamnan kano ka tashi sai haikan ka da masu shiga cikin gida su sare ka su amsan maka waya da masu ɗauke ɗiyanka sai ka ba da kuɗi ko kuma su ɗauke budurwa ta yi kwanaki da kwanaki gidansu duka wannan baka da yancin ka na sa polis suke gare ka wai shi sangam duk baka idan idan hana su sai yan fina wanda an san su an san matsayin su an san darajar su an san kimar su kuma sun san darajar kansu kuma sun san kimar kansu sun ma san ta uwayensu sun san ta manzon Allah su ne zaka dakatar da to baka gyara ba dokar ka wannan bata hau ba ni ne Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki daya maradi jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran barkan ku haka da fatan kowa na lafiya na cikin goshin lafiya. Malam Hassan barka barka da aiki da kai da abokan aiki, ka muna gaishe ku. Sunana Malam Bashir babban tasha Layin Difa da Magaram. Mun ba kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka reshen jihar da Magaram. Kuma mai ba da shawara kuma ma'aji ne. To alhamdulillah wannan doka da gwamnan jihar Kano ya sa ko hukumar ta ci fina-finai ta Kano da ta sa muna lalemar habun da ita. Ganin duba dama dukkan wasu fina-finan da suke yi mafi yawanci dama babu abin da suke kawo mana illa lalata tarbiyya ya kamata sauran fina-finai din da ake fitar da su dama a yi duba game da su don ganin gyaran tarbiyyar mu gaba daya eh, muna muku fata alkhairi Allah ya taimake mu gaba daya amin malam bashir babban tashar lan fa da magaram assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan rediyon musulunci jakuri ta iran suna na suleiman alhaji buhari mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka da jihar da magaram eh, maganar gaskiya wannan matakin da gwamnan jihar kano ya dauka na dakatar da eh, wasu fina kusan 22 wanda suka saba ka'idodi eh, za mu iya cewa wannan matakin ya yi daidai eh, ganin yadda ake samun yawan fitar fina-finai marasa kan gado wanda suna nan suna bata tarbiyyar eh, yara kanana kai har ma da matasa abin da ya ba a daidai cewa komi dai to ganin gwamnan Kano ya fara ɗaukar wannan matakin Eh, kenan sha Allahu yanzu nan gaba eh, kamar abin da 'yan magana suke cewa eh, a ba gawa kashi don mai rayu tsoro kenan wannan mataki ne na farko da gwamnan jihar Kano ya dauka kenan yanzu duk wasu sauran masu fitar da fina-finai kenan nan gaba za su san irin fina-finan da za su riga fitarwa kafin su fitar da su ma sai sun tantance sun tace wannan matakin ya yi daidai muna goyon bayan wannan matakin nashi salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan musulunci jamhuriyar tehran suna lasa mana alhaji buhari mai watsa labarai ne na kungiyar masu kira da sauraron ta afirka reshen jihar da magaramta shi lafiya Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barkatu. Biyo ta wasa jamhuriyar musulunci ta Iran. Muna godiya da kuka ba mu dama don ba da ra'ayi dangantar da eh, abin da ke cimma al'umma tuwo a ƙwarya. suna eh, sunana da Mamman Salisu Sani wanda kiran shi Dozman, shugaba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar Damagaram. Eh hakikanin gaskiya dakatar da wasu tsiraru daga ciki wanda suke gabatar da fina-finai musamman ma irin tsari-tsari da sauransu makamancin haka nan. Ita gaskiya sana'a tana da tsari, tana da fa'ida kuma kamar tunasarwa ce da faɗakarwa samarwa ga al'umma gabaki daya na afirka gabaki daya kenan anan kira nike ga su kansu yan fina-finai kenan ko miye za a iya zamanto an yana yin shi cikin tsari ba tare da an yi shi karazi ba saboda kowace sana'a ya kamata a dinga mata tsari ba dinga hudowa sana'a kowace iri ba musamman ma ta fannin fina-finai bai ana gabatar da duka abubuwan da ya kamata kenan ya kamata a ce 'yan fina-finai akwai dokokin da tsarin da ya kamata a ce sun fitar da shi don hudo irin fina-finai wanda ya kamata masu matukan mahimmanci masu ma'ana wanda ya zamanto faɗakarwa da sanarwa ga al'umma duka na afirka gabaki daya muna godiya muna muku sauraka radiyon iran mai magana mamman salisu wanda ake kiran shi zaman shugaba na masu kira da sauran radiyo na afirka rashin jihar da magarawa assalamu alaikum sashen hausa jamhuriyar musulunci tehran da farko dai suna na abdullahi tela yaro mai ganin mutuncin maya daga dan malam jihar maradi malam hassan barka mana godiya da kuke ba mu dama mana tuhon albarkacin bakin mu dangance da wannan mudu'i wanda kuka azana ina ra'ayi ra'ayinmu dangance da wannan doka da hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta yi na dakatar da fimkin na mai dogon zango ha kusan su 22 to gaskiya hakan ya yi daidai hakan ya yi daidai duba da cewa fimkin na mai dogon zango na aka lura da irin yadda suka gudanar da harkokinsu gaskiya ko alama babu kamshin gaskiya ciki face sai bata lokaci ko kuma sai yawo da hankalin al'umma masu bibiyar su gaskiya duba da hakanan wallahi ni dai ɗari bisa ɗari na ji daɗi da wannan mataki da gwamnan jihar kano ya ɗauka ko kuma hukuma ta ce fina-finai ya jihar kano ta ɗauka bisa kai ga wannan fina-finai masu dogayen zango saboda abin in kano ra kawai babu wani abu sai bata lokaci sai kuma eh, yawo da hankalin masu bibiyar wa'annan shirye-shirye wa'annan nasu na dogon zangon gaskiya to a ba su dama su gyara duba da cewa sana'a ce suke kuma suna neman abin da za su rufa ma kansu asiri kuma su gudanar da rayuwarsu cikin tsanaki Assalamu alaikum gidan rediyon Iran mai albarka kuna magana da Malam Abdulkarimu a ɗan kasar Maradi da fatan kuna lafiya da fatan kuma Allah taimaka muku wajen ba da dama da kuke mana faɗin a ra'ayoyin ra'ayoyinmu. To a wannan karo dai zan ɗan tsoma baki akan shanin abin da ya shafi jihar Kano da gwamna ya yi wannan abin. Lallai gaskiya gwamna ya kyauta saboda fina-finan ga suna ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke shagaltar da matasa kuma suke tura 'yan mata tururuwa tururuwa zuwa zuwa ga aika na alfahasha wannan fina-finai suna ɗaya daga cikin abin da suka ɓata tarbiyyar 'yan mata a mu na musulmi saboda allah yanzu duk wanda ke shiga social media yana gani irin yadda 'yan mata suke tallar kawunansu suke ta nuna tsaraici tsirara malam haihuwar wasu da ubansu suna kira a ɗauki lambar su a kira su ga inda za a sai musu gashi gashi suna faɗin alfasha da baki wannan idan ba a samun irin su abba kabiru waɗanda za su rika taka masu birki to wallahi malam wata rana sai sai kaga azaba Allah tana sauka kiri-kiri a kawuna ma a kasashen mu a masallata mu ma kai wallahi malam sai an cimma irin haka wannan fina-finan inda ma gwamnati za ta iya wallahi da sai a rihi shi gaba da yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya tura matasa cikin halaka To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga tilas anan zan ɗoga aya a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka a da na kasance da kuke cewa bisalam mu huta lafiya. don matasa. Bismillahirrahmanirrahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin. To kamar yadda muka ambata a ƙarshen jigon baya na rawar da matasa suke takawa a cikin harkokin tattalin arziki. To a wannan karan shirin namu zai buɗe wani sabon jigo ne. wanda shi ne tanadi da ya kamata a ce samari da matasa sun yi domin su fuskanci rayuwar take gabansu da fatan za a biyo mu sannu a hankali domin a ji yadda shirin zai kasance. wani karin magana da hausawa suke yawan ambatawa shine cewa yara manyan gobe ne sai dai a fili yake cewa wannan goben ta fi kusa da matasa da samari saboda haka su ne waɗanda suka fi buƙatuwa da zama cikin shiri da kuma yin tanadi domin fuskantar rayuwar ta gobe kuma abu ne da yake sananne cewa kowane zamani yana da ƙalubalen da yake da shi wanda sha bamban da zamanin da ya gabace shi shirin namu ya fara tuntubar malam hafiz muhammad sa'id manazarci a cibiyar ilimi ta hauzar take a birnin ƙum a nan iran ya fara yi mana bayani a kan mahangar musulunci dangane da fahimtar zamani da kuma yin abin da ya dace a cikinsa bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala muhammad wa alihi a game da samari akwai ayoyin Kur'ani da ruwayoyi masu yawa da suka zo. Sannan kuma mafi muhimmancin abinda darussa suka zo da shi daga hadisai da sauran wato hikimomi na malamai shine na farko tarbiyyar kai su ma'abuda su samari su kula da tarbiyyar kansu tarbiyyar nan ta kansu ita ce za ta zamanto ta taimaka musu wajen ɗaukar nauyin iyali da za su fuskanta nan gaba da kuma al'umma bayan wannan to tunda kowanne mutane 'ya'yan zamaninsu ne kuma ladabin zamaninsu wani abu ne da ake bukata su san shi to suna bukatar ilimi wato wajen gina kansu suna bukatar ilimi wanda shi da wannan ilimin ne zai zamanta sun san ubangijinsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san zamaninsu da wannan ilimin ne zai zamanta sun san hukunce-hukuncen da ya dace a wannan zamani nasu wanda ubangiji ya dora musu to ta ilimi a kenan ta kuma aiki sai da wannan ilimin zai taimaka musu sanin menene ya dace su yi wato idan da ilimi sun gina tunaninsu da hankalinsu to da aiki kuma za su gina ruhinsu da zukatansu wannan ilimin da ya still yana da wani bangare har ila yau wanda yake bangaren jiki da shine za su san kuma menene ya dace da jikinsu da lafiyar jikinsu to idan suka hada wayannan abubuwa uku suka gina tunaninsu da ilimin da sanin menene daidai da wanda ba daidai ba a aikace kuma suka ɗabbaka wannan ilimi domin zama sun kiyaye gina zukatansu da ruhinsu a yayin da kuma jikinsu ya zamanto har ila yau yana da cikakken lafiya ya kubuta daga aibobi to wayannan abubuwan za su taimaka musu a haifar da saurayi na gari idan aka samu saurayi na gari to shine wanda zai zamanto idan yana da iyali sai aga ya zamanto wato yana cikin iyali na gari a cikin iyalinsa idan mutanen unguwa ne sai aga ya zama na gari a cikin mutanen mutanen gari ya zama amfani a wurin su ya ma amfanar da su dan al'umma ce aka ba shi mas'uliya a ciki to sai a ga ya zama mutum wanda yake babba mai gudunmuwa mai ba da gudunmuwa a cikin al'ummarsa wanda zai kai ta izuwa ga tudun mun tsira wannan wato dangane da abubuwan da ya kamata a wannan zamani yanzu su samari su shagalci da shi su kuma himmanta akan su kenan sanin kawukan su mataki na farko sanin hakokin da yake kawukan su, sanin hakokin da yake kuma kansu na wani sanin ubangijin su wannan kuma ba zai yi ba gaskiya sai da gashin bayan tafiya duka shine ilimi a wannan zamani a kowane zamani. ta fuskar tattalin arziki wanda ɗaya ne daga cikin muhimman ginshiƙen rayuwar yau da kullum da akwai buƙatar yi wa zamanin cikakkiyar fahimta da sanin yadda yake tafiya domin a iya shiga a dama rawa a cikinsa kamar yadda ya dace. Malam Bello Alba wani malami ne a kwalejin ba da horo ta jihar jigawa wacce take a garin gumel ya yi mana bayani kamar haka wato samari lallai su ne ginshikin kowace al'umma na kusan kowace nahiya saboda su ne masu ƙarfi da kuzari a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da kuɗaɗe da kuma ayyukan yi gaba ɗaya da kuma ci gaban ƙasa saboda haka su ne kamar zuciyar kowace al'umma idan muka dawo duniya hausawa lallai ko da a najeriya ba ma a duniya ba an bar mu a baya saboda kasantuwar ilimi na zamani da ya zo ya canza yadda rayuwar mutane take ta da can da kuma ta yanzu idan mutum yana so ya rayuwa yanzu irin ta zamani babu makawa lallai sai ya rungumi ilimin zamani ta kowace fanni sannan kuma ya zanto ko da tarbiyya ta gida dole ne yadda za a yi ta sai ta yi daidai da zamani idan har ana so a samu maslaha a samu ci gaba misali in ka duba ko da a najeriya za ga kudancin ƙasar nan shine ya fara karɓar misali ilimin boko wannan ilimin bokon ya yi tasiri al'adun mutanen da kuma yanayin su na zamantakewa musamman in ka ɗauki kamar ɓangaren yarba za ka ga cewa kusan a najeriya gaba ɗaya sun yi fice ta kowane janibi yanzu kusan kashi eh, tamanin na eh, masana'antu da suke Najeriya kusan sun karkata ne a nan bangarori sannan kuma zaka tarar bankuna mafi yawancin manyan ofisoshinsu suna Legas ba don komai ba saboda da matasan da al'umma da gidaje mutane sun rungumi ilimin zamani ta kowane fanni har ta kai ta kawo zaka ga kamar ni dan zaman da na yi a can zaka ga mai tireda ta za ka ga yar tireda wadda jarinta bai taka kara karya ba amma za ka ga tana da 'ya'ya kuma 'ya'yan nan sai sun yi firamare sun yi sakandare wasu ma har sai sun tura 'ya'yansu jami'a kai a kodan da za ka ga har kasashen waje suna yin adashe da abin da ya kai ga haka domin su tura 'ya'yansu su sami ilimi wanda yake kyakkyawa to wannan ya yi tasiri kaga ya canza al'adar mutanen da ta yadda da maimakon su ajiye yara su ringa zuwa gona ko suna wasu ayyuka Eh, an wayi gari idan karfe takwas ta yi na safe za ka ga ba yaro wanda ya isa zuwa makaranta ni dai ban taɓa gani ba ɗan zaman da na yi na 'yan shekaru kaɗan a can za ka ga idan karfe takwas na safe yi ba za ka tarar da yaro wanda ya kai misalin shekara biyar a gida ba ba yaron da za ka gani ka aika saboda duk wani yaro da ya isa shiga makaranta ya tafi saɓanin a arewacin najeriya da za ka taranto ishu na almajirci har yanzu da kuma ma har yanzu mutane suna kyamar ilimin boko ta yadda za a ga makarantun gwamnati babu kayan aiki babu komi ba ma isassun malamai ba kayan aiki amma iyaye da al'umma sun yarda da haka har ila yau Malam Bello Abba Ahmad ya ci gaba da yi mana bayani akan ƙalubalen da yake gaban samari da matasa musamman ma dai Hausawa kuma na arewacin Najeriya inda ya ce. Ƙalubalen da yake kan matasa musamman ma a arewacin Najeriya shine zanto ba da himma wajen neman ilimi musamman na zamani saboda yana da matuƙar mahimmanci duk duniya yanzu ake ta zama ƙauye ɗaya. To idan ku kuka zauna ba ku rungumi ilimi ba to za ku zama bayan waɗanda suka runguma ne kamar yadda muke gani yanzu a najeriya kusan za ka ga ta fannin masana'antu ta fannin bankuna ta fannin mai komi ma za ka tara haka ta kasuwancin saboda kasuwanci ma ya canja yanzu kasuwanci ake na ilimi da harkar yanar gizon nan saboda haka idan al'umma musamman na hausawa muka ce irin rayuwar da a nan har yanzu magana nan da nake da kai <clears throat> za ka ga mutum ya yi PhD amma ya tura 'ya'yansa almajirci to kaga wannan ya saba wa tunani sannan zama aiki na kara zube zama wanda babu tsari wani mai hikima yana cewa duk wanda ya zauna bai da wani plan bai da wani tanadi to lallai ya yi tanadin da zai rusa rayuwarsa gaba daya kenan ya kamata yanzu duniya hausawa da zaman kashe wando da ake da kuma irin abin nan rashin ko in kula da iyaye suke na ba da tarbiyyar 'ya'yansu za a ga har yanzu ana yin daba misali in ka je birane kamar irin su kano har yanzu wai a wannan zamanin iyaye sun yadda 'ya'yansu ya zanto sun shiga daba ko sun shiga farauta ko kuma irin 'yan banga siyasa wai shi ma duk wannan sana'a ne da irin su sai da fetur a gefen hanya duk wannan ni ina ga abubuwa ne waɗanda suke nuna cewa har yanzu lallai hausawa an ban mu a baya wanda ya kamata musamman matasa ni la'akari da cewa yanzu duniya ta canja eh, idan mu ko mu canja ba to lallai duniya za ta yi gaba ta najeriya ta banmu ta afirka ta banmu To nan ne za mu dasa aya a cikin wannan shirin ba don ya zo ƙarshe ba, domin kuwa za mu ci gaba a lokaci na gaba daga inda muka dasa aya ɗin. Da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara. a kasance cikin ƙoshin lafiya har zuwa wancan lokacin. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu isa ƙasar Libya ne domin yin dubi. kan dalilin da suka jawo sabon rikicin da ya barke a babban birnin kasar wato na yamma kenan tripoli da fatan za kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana bayan da aka ɗauki mako ɗaya ana ba ta kashi a tsakanin ɓangarorin da suke ɗauke da makamai a cikin birnin tripoli na ƙasar libya zaman lafiya ya sake hidawa duk da cewa dai ana rayuwa da kuma zama cikin ɗari ɗari sai dai abin da ya faru ɗin yana cike da raɗaɗi da zafi da ciwo na faɗa tsakanin mutanen gari ɗaya ƙasa ɗaya kuma al'umma ɗaya wannan faɗan da ya ɓarke ya ci rayukan mutane masu yawa kuma ya jikkata wani adadi mai yawa na mutanen wannan birni tare da cewa majalisar shugabancin tripoli ta yi ƙoƙarin kwantar da hankalin mutanen da duda cewa zaman lafiya ya dawo sannan kuma za a buɗe bincike akan abin da ya faru sai dai kuma duk da haka da akwai tsoron cewa za a koma baya a cikin fagagen siyasa da tsaro wato tamkar yanzu ne za a sake sabon lale a fagen siyasar wannan kasar tambayar da take bijiro da kanta ita ce shin duk wanda yake da makami a libya shine zai shimfiɗa ikonsa ko ya zama shine yake rike da akalar mulki kisan da aka yi wa abulgani alkikli wanda aka fi sani da ganewa ya zo da rawayoyi mabambanta kuma shine tushen wannan faɗan kafin kisan nashi dai ya kasance jagoran wata runduna da ake kira rundunar tabbatar da tsaro kisan da aka yi masa ne ya jefa birnin tripoli cikin faɗan zubar da jini a kan titunansa mayakan wannan runduna ta tabbatar da tsaro da kuma mayakan rundunar da ake kira ta 444 su ne suka yi ba ta kashi a tsakaninsu yakin ya fara ne a cikin wani kuntataccen yanki amma ba a je ko'ina ba ya faɗaɗa a cikin birnin na tripoli zuwa cikin unguwanni mabambanta an fara amfani da makamai matsakaita sannan aka shigar da manyan makamai masu nauyi manyan bindigogi har da motoci masu silke to shi dai abulgani ya kafa rundunar shi ne bayan faduwar gwamnatin mu'ammar kaddafi sannan a hankali ya fara yin tasiri a cikin harkokin siyasa da tsaro na wannan ƙasa wannan akan kanshi yana nuni ne da yadda ake fama da matsalar taɓarɓarewar rashin tsaro da kuma rashin runduna ɗaya ta tsaro mai ƙarfi wacce za ta kula da tafiyar da harkokin tsaro a cikin ƙasar ta libya yana kuma nuni yadda ƙungiyoyin da suke cikin ƙasar masu ɗauke da makamai kuma sannan waɗanda suke a gefe ɗaya suka kasa cimma matsaya ta kafa gwamnati dunkulalliya. rundunar da abulgani ya jagoranta tana ƙarƙashin majalisar shugabanci ne wato gwamnatin da take mulki a tripoli a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva da aka kulla sai dai kuma masu bin diddigin harkokin tsaro na ƙasar suna cewa wannan ƙungiyar da sauran ƙungiyoyi da suke a yammacin libyan suna da cin gashin kansu wato ba gwamnati ce take kirke da aka lasu ɗari bisa ɗari ba a cikin hanyoyin sadarwa na al'umma na kasar libya ana kiran abulganiyo da sunan cewa shine mai naɗa shugabanni a tripoli wato hakan yana nuni ne da ƙarfin tasirin da yake da shi a cikin siyasa da kuma tsaro ɗaya ɓangaren da aka yi faɗa da shi runduna ta hudu, ita ma runduna ce tana da ƙarfi a cikin kusan kowace kusurwa ta yammacin libya kuma tana ƙarƙashin majalisar shugabanci ne da shugabanta shine muhammad almanfi saboda haka waɗannan ƙungiyoyin da suka yi ba ta kashi a tsakaninsu a bisa nazariya suna ƙarƙashin gwamnati ɗaya ne wannan ne yasa ake yin tambaya akan kowane ne ke mulkin wannan yanki na yammacin libya yadda ake da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai masu yawa a cikin birnin tripoli yana a matsayin wata babban matsala wacce ta addabi wannan ƙasa kuma ƙalubale ne mai girma wanda yake kawo cikas wajen ƙoƙarin kafa gwamnati mai ƙarfi a cikin ƙasar libya tun bayan kifar da gwamnatin mu'ammar gaddafi a shekara ta 2011 ƙasar libya ta fada cikin dambaruwa mai sarƙaƙiya makamai ne suka shiga hannun mutane mabambanta da suka kafa ƙungiyoyi suka rika fada a lokacin har aka kai ga kifar da gwamnatin ma'amar kaddafi kowace ɗaya daga cikin wannan ƙungiyoyin sai ta fara ƙoƙarin shimfiɗa ikonta a kan cibiyoyin man fetur da ƙasar libya take da arzikinsu wasu suka nufi inda ake tace mai wasu suka nufi inda ake haƙo shi wasu kuma suka nufi bakin ruwa inda ake aikewa da mai ɗin wasu kuma a rumbunan da ake adana ma haka fada ya rika barkewa tsakanin waɗannan ƙungiyoyin na tsawon shekaru wanda ya yi sanadiyar zubar da jinin mutanen libya a ƙarshe dai bayan da aka yi fada mai tsanani a tsakanin waɗannan ƙungiyoyin ƙasar ta libya sai ta wato sai ƙasar ta dare gida biyu ta fuska tsarin siyasa da soja a gabashin ƙasar an kafa hukuma da majalisar dokoki a yammacin kasar ma an kafa wata hukumar ya majalisar dokoki da kuma rundunar soja da aka kafa sai dai hatta a cikin wannan birnin wato birnin tripoli kenan ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai ba su iya dunkulewa suka zama runduna soja guda ɗaya mai ƙarfi a ƙarƙashin shugabanci guda ɗaya ba kowace tana ci gaba da riko da makamanta ba tare da ta miƙa su a hannun gwamnatin da aka kafa ba ita ma gwamnatin tangal-tangal take yi shugaban gwamnatin yammacin libya din da ke da matsuguni a tripoli abdulhamir dubai ba yana kokarin tafiyar da waɗannan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai, amma da alama ba abu ne mai yiwuwa ba kuma da alama daga lokaci zuwa lokaci za a rika samun irin wannan faɗace-faɗace a tsakanin waɗannan ƙungiyoyin matuƙar ba rusa su aka yi ba aka kafa rundunar soja mai ƙarfin gaske a dai yanzu da alama ƙoƙarin ma rusa waɗannan ƙungiyoyin ba abu ne wanda za a tunaninsa ba domin babu rundunar soja mai ƙarfi da za a ce ita ce ta ƙasar libya rundunoni ne mabambanta da kowace runduna ta nata shugabannin wato shugabanni ne da suka yi kama da hauloli na yaƙi su ne suka haɗu suka kafa gwamnati saboda su raba ganimar da ƙasar take da ita abdulhamid abdubaiba ya ɗauki wasu matakai da suka haɗa da sauke jagororin rundunar tsaro da kuma ƙoƙarin sake tsarin rundunar tabbatar da wato zaman lafiya wacce aka kashe shi jagoranta sai dai masu hamayya da shi suna cewa ya ɗauki waɗannan matakan ne a wani yunkuri da yake na shimfiɗa ikon sai zama wato shine ke da tasiri mafi girma a cikin rundunar tsaro sannan kuma ya zama ya shiga gaban masu hamayya da shi sai dai kuma ba a je ko'ina ba majalisar shugabancin kasar ta yammacin libya ta fitar da wasu dokoki da suka soke dukkanin matakan da shugaban ya ɗauka masu alaƙa da tsaro a bayan nan hakanan yana nuni ne da majalisar take nuna kin amincewa da matakan da shugaban gwamnatin tripoli ɗin ya ɗauka a cikin sanarwar da majalisar shugabancin libya ɗin ta fitar ta bayyana cewa wajibi ne a tsagaita wutar yaƙi da sauri kuma kowace ƙungiya ta koma sansaninta hakanan kuma sun kira da a buɗe bincike akan hakikanin abin da ya faru babu maganar warware matsala daga tushe wanda shine zai zama raba waɗannan rundunonin da makamansu babban matsala da libya take fama da ita a wannan lokacin shine rabuwar kawuna kuma hatta a cikin ɓangare ɗaya na yammacin ƙasar babu tsayayyar gwamnati guda ɗaya domin ta yi kama da gangar jiki ɗaya ne mai kawuna da yawa kuma kowane kai yana da baki mai magana masu sauraro za mu da sa'aya a nan kafin mu karkare mai bankwana da kuma na ga yadda kuma shafin mu na intanet www.tv.com mu kasance cikin koshin lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da waraka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda shi samin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to shirin namu ya gaito muku wato ali da zagu darzi ne wani fice mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabatar mana a cikin shirin to da yake masu iya magana na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi bari haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa a yi saurare lafiya. Ali zago Darzi a cikin wannan waka da gabata mana da fatan masu sun amfana kuma ta kayatar da su. Barin jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiyo wa shirin na haran mu a tarbiyyar wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wata sabuwar wakar da wani mawaƙin na daban. Amma kafin nan, amma don kowa da kowa ni ma shirin nake cewa zama lafiya. muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo wato wwwtv 1ng a huta lafiya. as I شاه اگر عادل نباشد مکفیدان می شود یک نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن یک نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن خواه